muna murna da duk kasashen kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya guda goma sha biyar suka yi na'am da wannan sojoji guda dubu biyar da za mu aika filin daga na kokowa da 'yan ta'adda da kokowa da masu sai da kwaya da kokowa masu kafi suna cikin yankin sahel ko da yake majalisar ɗinkin duniya ta aika sojoji wajen dubu goma sha uku a ƙasar mali akwai sojoji wajen dubu hudu na wasu ƙasashe da ke cikin wannan yanki hankali ba ta samu ba mali kuma ta samu makwabtanta ba shi sa shugabannin kasar mu guda biyar yau da wajen wata goma sha ɗaya a chadi kuma da wata uku da suka wuce nan mali suka ce to lokaci ya yi na mu samu izini game da majalisar ɗinkin duniya don mu aika sozawan mu su yi aikin da ya kamata mu yi shine kokowa gaba da gaba da mu da 'yan ta'adda da masu da kwaya cikin yankin mu. To kamar yau Majalisar Ɗinkin Duniyar ta amince da aikiwa da rundunar ne kawai amma ba za ta bada wani goyon baya ko wani abu ba. Kamar dama ba ku nemi goyon baya daga gare ta bane ko me ya faru? Abin da muka so, abin da muka gaya musu a bayyane kuma muka yi aiki tukuru don mu same shi ne wannan rundunar su za a aika ta a cikin garkuwar wannan doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ake cema shafitar na bufai. To a gaskiya ba mu samu duka goyon bayan su babu su ba mu wannan izini ba. mun kuma mun tabbata ana ganin cewa kamar rashin samun wannan goyon baya na majalisar ɗinkin duniya a wannan bangaren da ka ambata kamar zai kawo cikas ga ayyukan da kuke son yi. To ba ni cewa zai hana mu aiki amma da mun same shi da aikin namu ya fi eh, bunƙasa a gaugawa. Amma kamar akwai batun kuɗaɗe da ake bukata domin ɗaukar ɗawainiyar ita wannan runduna mai dakaru dubu biyar tashin fari. Kamar ana ganin cewa ƙasashen nan naku anya za su iya samar da waɗannan kuɗaɗe ba tare da tallafin majalisar ɗinkin duniya ba? A'a dama abin da muka yi yi da yawan sozawan da yaki da aikin da muka ce za mu yi na yaki da 'yan ta'adda wannan mu da kan muka ce ba mu da halin mu kaɗai mu yi ɗauke shi muka yi kira gaban duniya muka ce duk wanda ya san yaƙi da ta'addanci cikin wannan yanki yana da muhimmanci wanda yake taimaka mana don mu samu kwanciyar hankali muka ce ga goyon bayan shi tarayyar turai ta bamu miliyar na sefa guda talatin ta bamu amma abin da muke nema ya huce haka nan ai shi yasa muka yi kira muka ce duk kasashen nan ko wanda suke da hulɗa ko suke da yaƙi da yake kokowa yaƙi don cike sun kama mana ko da ga wannan rundunar sojojin nan yakacin kuɗin mu yawancin ƙarfi mu ai mun tashi kare kasashen mu ko kadiba Niger kokarin da muke da Boko Haram yaƙin Boko Haram kadiba kokarin da muke kare iyakan mu da Libya kadiba abin da muke iyakan mu da Mali kamar ana cewa amurka ce ta hana a amince da daftarin kamar yadda kuka gabatar aka gabatar da shi wato a sabu tallafin da ake bukata rashin samun goyon bayan amurka a duk wata tafiya a wannan zamani anya za a samu nasara kuwa a amurka sun ba da goyon baya su kuma sun yi na'am da wannan su za da za mu kai kasan mali abin da suka yi jayayya da shi yana ta an huce shi yanzu abin da muke duka aiki abin da duk kasashe suka yarda yanzu miye mataki na gaba bayan samun wannan amincewa ta majalisar ɗinkin duniya to mu da abin da ya shafi mu kasashen wannan guda biyar mu za mu yi aiki da karhin da ke gare mu tun da dama muna da ɗan karhin mu na da wannan ƙarfi za mu fara aiki da su za mu jin kuma sai mu jira abin da muka samu lokaci zuwa lokaci abin da hali ya bada za mu bada shi amma ba za mu tsaye ba mu ce muna jira sai in mun samu duka taimako za mu fara. To ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba muna godiya sosai. Na gode Abdulkarim assalamu alaikum.